لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ba za ka ga wata kwana ko wani tudu ko gangara akan ƙasar ba ya kai mai kallo saboda tsananin daidaitonta.